أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna bayani dangane da abin da ya shahi afwa kuma mun bayyana ma'anan shi da kuma sashen ayoyi na alkur'ani da ma sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka dangane da muhimmancin wannan sifa da kuma matsayinta a cikin wannan addini namu na musulunci insha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'in saboda aka za mu iya ganin dan kamar yadda muka yi bayani sifa ta afu sifa ce wadda take tana da matukan falala tana da ɗaukaka a cikin wannan addini namu na musulunci kuma addinin musulunci ya yi umarni ya koyar da ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa sifantu da wannan sifa ɗin al misali tana daga cikin manya-manyan sifofi wanda suke da falala wanda kaɗan ne daga cikin mutane wanda suke sifantuwa da irin wannan sifofi bayan ma'asumai kenan alaihi wassalam za mu iya ganin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana bayani dangane da falalan afuwa da kuma irin daraja da matsayi wanda take da shi a cikin wannan addini na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa ala ukhbirukum bi khairi khala'iqid dunya wal akhirah shin ba ku san ba ku labari dangane da fiyayyen ɗabi'u daga cikin ɗabi'u na duniya da na lahira wata menene mutum zai yi ya kasance ya sifantu da mafi alkhairin ɗabi'u na duniya da na lahira sai sahabbai kenan suka ce bala ya rasulallah sai ke cewa al'afu amman zalamak na harko kenan mutum da ya zalunce ka ya kasance ka masa afuwa wa tasilu man qata'aka hakanan mutum da ya yanke maka baya ziyartan ka kai ka kasa da zumuncinsa wal ihsanu ila man asa ilaik ka kyautata ma duk wanda ya muna na zuwa gare ka wa ya man haramak hakanan kuma ka ba wanda ya haramta maka wanda ya ki baka kai ka bashi wannan hadisin ya zo cikin kafi mujalladi na biyu shahi na ɗari da bakwai hadisi na farko inda za mu iya ganin kenan wannan sifofi ne wanda suna da wahala kuma kusan a ce makarimul akhlaq manya-manyan ɗabi'u da kuma kyawun ɗabi'u hulasansu ya kasance kenan a cikin wannan sifofi ne kuma galiban mutane ba su ɗauki da wannan sifofi ‘yan kaɗan daga cikin mutane suke ɗauki da wannan sifofi bayan annabawan Allah subhanahu wata'ala da kuma wasiyansu alaihi musallam ba kowa ba ne zai iya gafarta maka ya yafe maka idan ka zalunce shi wani duk abin da kai masa sai ya rama bai iya kawo da kai hakanan ba kowa ba ne zai iya sada zumuncinka idan kai kayan ke zumuncin shi hakanan ba kowa ba ne zai iya baka idan ka haramta mishi hakanan ba kowa ba ne zai iya kyautata maka idan ka kyautata mai wata ba kowa bane zai iya kyautata maka idan kai ka na mai kenan sifofi ne wanda suna da matukan wahala wanda zai sifantu da wannan sifa ɗin yana buƙatar yin mushahadar zuciyar sosai yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi cikin mabiya na haƙiƙa na annabawan Allah subhanahu wata'ala da kuma wasiyansu alaihi musala kenan mutum ya kasance yana ɗauke da wannan sifa ɗin ta yadda zai kasance yana da yalwan kirji na kau da kai gani da abin da aka yi masa wanda ya shaya haƙƙin shi ne dan uwanka mumini dan uwanka musulmi ya maka wani abu wanda bai kai bai kawo ba ka yafe masa ka kau da kai hakanan idan ya kasance shi ya yanke zumuncin kai ka sada zumuncin shi idan ya kasance ya munana maka ka kyautata masa idan ya kasance ya ki baka kai ka bashi kenan duk wannan yana nuna mana Eh, sifantuwa da sifa na saba ma zuciya dangane da abin da take so da kuma mujahadanta da ƙoƙarin azata kan abin da take ki wanda yake shine alkhairi a gare ta galiban zuciya takan umurta mutum ne da mummunan abu kuma takan yin nauyi takan yin kasala dangane da awabe masu kyawu kenan wannan la shakka ba shakku ba makawa kan cewa sifofi ne wanda suna da wuyan ɗabbakawa sai mutum ya yaƙi zuciyar shi sai mutum ya yi mujahadan zuciyar shi sai ya kasance ya samu ƙudura a kanta ta yadda zai kasance yana da tasalluti a kanta yakan sarrafa ta yadda yake so wani yana buƙatar lokaci yana buƙatar mujahada yana buƙatar tarbiyya yana buƙatar muraƙaba yana buƙatar muhasaba kenan wani mun yana nuna mana kenan matsayin wannan sifa din mai daraja matsayin wannan sifa din mai ɗaukaka sifa ta afu haka muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin kanzul ummal shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa inna Allah afuwun yuhibbul afu Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai yawan afuwa ne kuma yana son wanda yake sifantuwa da wannan sifa din yana son wanda yake aiwatar da wannan sifa din hakanan za mu gani cikin hadisi na imamu ali salam yana cewa shay'an la yuzanu thawabuhuma akwai ababe guda biyu wanda ba iya lissafa ba iya auna ladansu ladansu yana da nauyi sosan gaske a mizani menene waɗannan abubuwan guda biyu imamu ali salam yake cewa al'afu wal adl afuwa da kuma adalci suna da matukan nauyi a mizani ta yadda ba a iya auna ladansu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kinan yana nuna mana har yanzu falalan afuwa da kuma muhimmancin sifantuwa da kuma iltizami da wannan kyakkyawan sifa sannan a wani lokaci ne ya kamata mutum ya kasance ya yi afuwa a wani lokaci ne ya fi lada a wani lokaci ne ya fi kima ya fi daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala wani lokaci mutum zai yi afuwa saboda bai da iko kan ya mai da martani sai ci ya wannan kiman shi kaɗan ne a wani lokaci mutum zai kasance yana da iko ya mai da martani ɗin amma sai ya yi, ya danna zuciyar shi wannan shine yake da kima shine ake bukata shi yasa akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa aulan nas bil afu aqdaruhum ala al uquba wanda yafi kowa dacewa da yin afuwa shine wanda ya kowanne kudura cikin mutane da yayi uquba kenan in kana da kudura na kai uquba ka mai da martani akan zaluncin da aka maka amma sai sai ka ka hana ka hana kanka to dama kai ne ka fi kowa dacewa da yin haka dama mai iko shi ne ke da dace shi ya dace ya kasance ya ce ya yafe kuma haka ɗin ya haƙima da a ce wanda baya da iko shi yasa ma zo cikin bayanin imamu ali alayhi salam yana cewa al'afu zainul kudura yake cewa afwa shine kawa na kudura shine kyawu na kudura watan kudura yana da kyawu amma wani lokacin ya kasance yana tattare da afuwa wasu wanda suke da kudura ba su ganin kiman kowa ba su ganin darajar kowa duk wanda ya taka su zai gansu ba su da yahiwa wannan kudurar nasu baya da kyawu bai da kawa amma kudurar da yake da kawa shine shi kankanshi shi mutum ya sakankance kan cewa in yi laifi za a taka shi amma sai zamanto an yafe masa wannan kudura din ya yi kyawu ya yi ado gina yana da kyau ya kasance mutum ya yi tadabburi cikin waɗannan hadisai ya yi tunani cikin wannan hadisai ya ga cewa irin falala da kuma muhimmanci na wannan sifa ɗin mai girman gaske sifa ta afu sai kuma dangane da abin da ya shahi ɗayan itacenta <clears throat> menene samaratikinta menene sakamakon da mutum zai samu don ya yi afuwa cikin duniyansa da kuma lahiransa muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zo a cikin kanzul ummal mujalladi na uku shahi na ɗari uku da saba'in da hudu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta'afau tasqutu dagha'inu bainakum ku yi ma juna afuwa tsakaninku sai ya kasance kulli na zuciya da adawa na zuciya ya faɗi daga zukatanku kenan wannan wani sakamako ne wani asar ne mai matukan muhimmanci wanda mutum zai samu cikin wannan duniya ɗin Shi ne kawar da adawa da kuma baƙin ciki da riƙe juna a cikin zuciya a cikin zukatan mutane wannan kuma yana da matukan muhimmanci cikin wannan rayuwa din saboda abin da ya ɓace ya ɓata wannan duniya din za mu iya ganin mafi yawa adawa da kuma ƙulli da addakwai cikin zukatan mutane dangane da junansu saboda haka wannan zai haifar da matsaloli da daman gaske kasance ya baƙanta. rayuwa ya munana rayuwa ta duniya sannan yana nan a cikin hadisi wanda ya zo cikin usul kafi mujalladi na biyu shahi na ɗari da 108 hadisi na biyar har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alaikum bil afu na umurce ku da ku lizimci afuwa ku lizimci wannan sifa ta afuwa ta yafe ma juna ta kau da kai dangane da abin da aka muku fa innal afwa la yazidu al abd illa izzan saboda afwa ba zai kara ma bawa ba sai dai izza wani lokaci mutum zai iya ganin kaman in ya yahe ya kasa mai da martani sai a ce kawai kaskanci ne sai a ce rashin karhi ne rashin izza ne ko abin da ya kama da haka to amma ba haka ba ne al'amarin yadda yake shine duk lokacin da kake yin afuwa wannan zai ƙara maka izza ne sawan kana da kudura ko baka da kudura in kana da kudura din ka yahi yahi wannan zai kara maka izza ne akan izzanka saboda haka manzo Allah ya ce fata'afu ya izzukum Allah ku yi afuwa tsakaninku sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya maida ku mutane masu izza Allah ta'ala ya baku izza a cikin rayuwanku na duniya hakanan kuma cikin rayuwanka na lahira hakanan za mu iya gani daga cikin sakamakon yahewa da kuma muhimmancin haka yin haka za mu ga cewa akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin Biharul Anwar mujalladi na 72 shayi na 359 hadisi na 74 menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wannan hadisi na cewa man kathura afuhu mudda fi umri wannan ya nuna mana kenan irin natijan da mutum zai samu nan duniya kamin lahira dangane da afu manzo Allah ya ce duk mutumin da afuwansa yayi yawa to Allah subhanahu wataala zai ƙara a cikin rayuwarsa za yi tsawon rai saboda me saboda ya kau da kai dangane da abin da aka masa wani yana da matukan muhimmanci hakanan ko dangane da abin da ya shahe milki wanda suke mulki suke da hukuma a hannunsu suke da gwamnati a hannunsu in har ya kasance suna da usulobi na ma mutane da kau da kai dangane da laifukansu wannan zai dawomar da mulkinsu wanda galiba abin da suke bukata kenan mulkin nasu ya dawoma ya ci gaba shi ma manzon Allah yake cewa a cikin man la yahduruhul faqih cikin mujalladi na hudu shahi na 381 hadisin 5830 watan afwal malik kenan faran afuwa na na shugaba na sarki abqa lil milk walil mulk afuwan mai mai mulki watan shugaba kenan sarki kenan wannan shi ya fi wanzar da mulkinsa shi ya wanzar da hukumansa kenan ya kasance yana da wannan sifa ɗin na kau da kai da ya hema mutane musamman ra'iya ɗin shi sakamakon haka Allah subhanahu wata'ala zai dawamar da mulkinsa kamar da zo cikin sashen hadisai kan cewa shi mulki yakan dawama da adalci ko da ko kafuri ne yake jagorantar shi amma baya dawoma da zalunci ko da ko mumini ne ke jagorantar shi saboda haka afuwa shi mana daga cikin ababen da suke dawamar da mulki suke kuma dawamar da rayuwa suke kawar da eh, adawa da kuncin zukata tunan duniya kamin lahira kenan shi yasa ya zo cikin wani hadisi shi ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani dangane da muhimmancin afwa da kuma irin natijan da yake dauke da shi yake cewa tajawazu an afaratil khati'in yaqikumullahu bidhalika al aqdar waɗanda suka muna na muku ku musu afuwa ku da kai dangane da wannan abin da suka yi muku <laughs> wanda yake da muni sai Allah subhanahu ta'ala ya kare ku daga miyagun ƙaddarori wata mummunan ƙaddara abinda yake kawar da ita shine yafe ma mutane tausaya ma mutane kawai da kai dangane da munana mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya kare ka da mummunan ƙaddara wannan kenan zamu mu iya ganin muhimmancin afuwa da kuma tasirin da take ɗauke da shi da natijan da take ɗauke da shi wanda yake da matuƙar muhimmanci tun nan duniya kamin lahira wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da muka ji yi mana shagora a cikin al'amuran addininmu ya taimake mu wurin tarbiyyantar da kawo kanmu wurin samar da kyawun sifofi a cikin zukatanmu ya kuma taimake mu wurin mujahadan zukatanmu wurin kawar da miyagun ɗabi'u a cikin zukatanmu wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين